pense à Fatamère qui t'aime si dans ce monde The voice of America Direct from Washington Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin goma ga watan Afrilu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. shugaban kasar belarus alexander lukashenko ya ce kasarsa na bukatar tabbacin samun tsaro daga rasha tamkar yankin kasarta yan majalisar dokokin kasar girka na shirin kada ƙuri'ar kafa dokar gaggawa da za ta haramta wa jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayin nazi shiga takarar zaben kasar china ta nuna tsananin rashin amincewarta da ziyarar da ministan lamuran cikin gida na india ya kai a arunachal pradesh tana mai bayyana shi a zaman saba dokar 'yancin beijing To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bankin bada lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ya shirya wani taro da ya tattaro kungiyoyi da jami'an gwamnatoci daga kasashe da yawa. Muryar Amurka ta yi hira da Awal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar CISLAC akan dalilin wannan taro. mun zo wannan taro don mai nuna wa jami'an imf world bank wato bankin duniya da ke hmm. ba da lamun kan yadda yadda wasu shugabannin afirka suke karɓo kudade da sunan za a yi wa mutanen afirka aikace-aikace amma kuma aikace-aikace nan ba a gani a ƙasa to za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa Wasu 'yan ta'adda sun kai wa wani ayarin motocin jami'an tsaro hari a yankin Alit da ke arewacin jamhuriyar Nijar inda suka hallaka biyar daga cikin jami'an. sannan za ku ji cewa 'yan adawa a majalisar dokokin jamhuriyar ta Nijar sun bayyana damuwa dangane da yadda bangaren wato bangaren rinjaye ke kawo cikas ga tsarin sulhun da ke tsakanin bangarorin siyasar kasar kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida jibril ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. jama'a assalamu alaikum mu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar shugaban kasar belarus alexander lukashenko ya faɗa a yau litinin cewa ƙasarsa na buƙatar tabbacin samun tsaro daga rasha kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta belta ta bayyana kalaman na lukashenko na zuwa ne a yayin da ya karbi bakuncin ministan tsaron rasha sergei shoigu belta ta ruwaito cewa lukashenko ya ambato tattaunawarsa da shugaban rasha vladimir putin a makon jiya tana mai cewa shugabannin biyu sun tattauna kan bukatar rasha ta tsare belarus tamkar yankin kasarta idan aka sami wasu hare-hare a kan belarus putin ya janyo kakkausan suka a watan da ya gabata sa'ad da ya ba da sanarwar cewa rasha za ta girke manyan makaman nukiliya a belarus a halin da ake ciki kuma rundunar sojin ukraine ta bada rahoton cewa makamai da rokoki da kuma atilare da rasha ta harba sun daki larduna biyu na ukraine kharkiv da ke arewa maso gabas da zaporizhia a kudu maso gabas alexander prokodin gwamnan yankin kason ya ce jiragen yakin rasha sun kai farmaki kan al'ummomi biyu da yammacin jiya lahadi amma ya ce babu rahoton rasa rayuka kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito gwamnan karki ole sinyabov ya ce lugudan wutar da rasha ta yi a garin kupiansk da a da yake a ƙarƙashin ikon dakarun rasha kafin yankunan ta sake kwato shi a watan satumban da ya gabata ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu a jiya lahadi daga bisani sinebov ya faɗa a shafin telegram cewa an ci gaba da kai hari a kan birnin inda dakarun rasha suke auna unguwannin zaman jama'a da rokoki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ap ya ruwaito gwamman yahudawa masu ibada suka sami rakiyar 'yan sandan isra'ila da safiyar yau litinin yayin da suka ziyarci masallaci mai alfarma na al'aksa na da yahudawa da musulmai suke girmamawa masu ziyarar sun yi tattaki a zagayen masallacin suka kuma ɗauki hotuna wasu kuma sun yi addu'o'i a wajen ƙofar shiga harabar masallacin ziyarar yahudawa da masu ibada ta karu a cikin shekaru kuma falasɗinawa da dama na kallon lamarin tare da zargi da fargabar cewa isra'ila na shirin wata rana ta kwace masallacin naƙudus ko ta killace shi jami'an isra'ila sun ce ba su da niyyar sauya da daɗin tsarin da aka yi da ya baiwa yahudawa damar ziyara amma ba za su shiga masallacin da aka keɓe wa musulmai ba. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A yau Litinin ne aka fara wani taro da bankin bada lamuni na duniya na IMF ya shirya a nan birnin Washington DC. Taron dai ya tattaro kungiyoyi da jami'an gwamnati daga kasashe don tattaunawa akan batutuwan tattalin arziki da suka hada da basussukan da kasashe ke karba. Na yi hira da awal Musa Rafsanjani na kungiyar Sislak don jin karin bayani dangane da taron. To, uh, mu a matsayin mu na uh, ƙungiyoyin sa ido ga yadda ake tafi da uh, hada-hadar kudade da kuma yadda ake tafi da tsare-tsare a Najeriya da kuma Afirka musamman. Mun zo don mu tabbatar da kan cewa kasashenmu ba su zo sun karbi ka da ba wanda ke ganin abin da ake yi da su a ƙasa ba hmm. ana tara kasashe ba suna ana ciwo ba suna da abin da yake ya wuce hankali amma mutane a afirka ba sa ganin amfanin waɗannan basussuka da ake karɓowa. ana karbowa ana cinye waɗannan kuɗaɗe ba tare da an yi wani aikace-aikace kirki ba so saboda haka mun zo wannan taro don mai nuna wa jami'an imf world bank wato bankin duniya da ke hmm. bada lamani kan yanda yanda wasu shugabannin afirka suke karbo kudade da sunan za a yi wa mutanen afirka aikace-aikace amma kuma aikace-aikace da ba a gani a ƙasa saboda haka sai muka fara yin tattaunawa da su tun kamar shekara biyu da ya wuce lokacin da aka ba da kuɗin corona wanda muka eh, nuna kan cewa kudaden nan da aka karba na corona gaskiya ba a yi amfani da su yadda yake ya dace a yi ba wasu ma mm. kudaden tattara su aka yi kawai aka cincinye saboda haka ba zai ci yiwuwa a ci gaba da karɓo basi da sunan mutanen afirka ba musamman ma najeriya ah, a kuma sannan ba wani amfano ake ganin sa da waɗannan basunan ba abu na biyu shine wannan lokaci ya zo daidai lokacin da wannan gwamnatin ta Muhammadu Babur za ta wuce wata sabuwar gwamnati za a rantsar da ita a wata mai zuwa saboda haka shi ma akwai tsare-tsaren da muke ba da shawara ga wannan gwamnati da za ta zo kan da kawo gyara na wajen bangaren hada kudade da wajen bangaren gyara tattalin arzikin ƙasa a tun da yanzu tattalin arzikin najeriya ya yi baya a duk da irin arzikin da allah yi wa najeriya amma wasu saboda cin hanci da rashawa da kuma rashin iya aikin yi da kuma gadara da iko an jefa da 'yan najeriya cikin yanayin damuwa da rashin jin daɗi saboda haka mun zo shi ma za mu ba da shawarar kan yadda muke ganin cewa za a rage yunwa da talauci da rashin aikin yi da kuma yadda ake karɓo waɗannan kuɗaɗe da ba a amfani da su don talakawa su mora Na'am, gwamnatoci a kasashen duniya suna karɓar bashi ba ma Najeriya kaɗai ba don yin wasu muhimman ayyuka a ƙasar. To idan wannan buƙatar da kuke son ku gabatar a gaban IMF idan har hukumar ta saurare ko in ce bankin ya saurare ku kana ganin hakan ba zai shafi ayyukan ci gaban ƙasa ba? A'a, ai ba cewa muka yi kar a karbi ba suna ba ba cewa muka yi kar a ba Najeriya ko kuma afirka bashi ba amma cewa muke cewa duka bashin da za a karba a tabbatar da kan cewa bashi ne wanda za a yi kasa da mutanen kasa aikace aikacin kirki ba wai kawai a zo a karbi kudaden nan a cinye ba karamin misali bashin da aka karba na corona ai cinye kudaden yawanci aka yi aikace aikacin da aka ce za a yi ba a yi ba kuma mun gani eh, sto sto wasu 'yan siyasa masu kaje suka je suka aje eh, kayan masarufi suka ce za su yi amfani da shi don yin eh, murnar birthday ɗinsu wato ranar eh, da aka haife su ko kuma su ce za su yi amfani da shi a constituency ɗinsu to amma a ƙarshe ba abin da aka yi gashi nan har wato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ba ta ICPC da EFCC duk sun kai kama mutane da dama wanda suka irin wannan badagalar saboda haka ah, mu ba cewa muka kar a ba Najeriya ba shi ba amma bashin da za a ba dole ne i zamanto bashi ne wanda za a yi wa mutane da kuma ƙasa amfano alheri sa'an nan kuma dole ne ƙungiyoyi da na 'yan jaridu da ƙungiyoyi masu sa ido a kan yadda ake yaƙi da cin hanci da rashawa a ba su damar su ga ya ake kashe waɗannan kuɗaɗen saboda idan babu wannan sa idan da kuma neman a yi bayani akan yadda ake mm. karkashe kuɗaɗen nan za a ci gaba da badakalar da ake to shi ne mu burin mu ba wai mun ce kar a bawa kasashen afirka bashi ba ne mun san cewa bashi dole ne a yi a karɓo bashi amma amfani da bashin dole ne a yi shi kamar yadda dokar ƙasa ta zayyana a najeriya muna da doka da ta yadda ta ba da tsarin yadda za a karbo bashi da kuma yadda za a yi amfani da bashi to amma karya wannan dokokin ake yi kullum a cikin karɓo bashi ake yi kuma 'yan najeriya ba sa gani a ƙasa awal musa rafsanjani kenan na kungiyar cislag To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. To 'yan majalisar dokokin kasar Girka na shirin kaɗa ƙuri'a kan kafa dokar gaggawa da gwamnati ta gabatar a birnin Athens da za ta haramta wa jam'iyyun masu tsatsauran ra'ayin Nazi shiga takara a zaben kasar da za a gudanar a watan Mayu mai zuwa. matakin na zuwa ne bayan wani rikakken ɗan ra'ayin nazi da aka ɗaure ya kafa wata jam'iyyar siyasa tun daga gidan yari wadda kuma ke samun goyon bayan jama'a gabanin zaben ministan shari'a na kasar girka mokis voderes ya miƙa ƙudurin dokar ga majalisar dokokin ƙasar inda ya gabatar da shi a matsayin wanda ba a taɓa ganin irinsa ba kuma wani bangare na yunkurin gwamnati na kare demokuraɗiyya inda demokuraɗiyya ta yanke cibi china ta nuna tsananin rashin amincewarta kan ziyarar da ministan lamuran cikin gida na india ya kai a aruna shal patel tana mai bayyana zuwansa a yankin da cewa ya saba yancin yankin beijing kamar yadda wani kakakin ma'aikatar harkokin waje bayyana wa manema labarai a yau litinin Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wasu 'yan ta'adda sun kai wa wani ayarin motocin jami'an tsaro a yankin Alit da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Inda suka hallaka biyar daga cikin jami'an tare da jikkata wasu biyar yayin da wasu biyu kuma ba a san inda suke ba. Maharan sun buɗe wuta a kan motocin jami'an ne a lokacin da suke raka wata mota mai ɗauke da zinari inda suka yi awon gaba da zinarin da kuma makamai. Tuni dai wannan lamarin ya tayar da hankalin kungiyoyin farar hula a Nijar da suka buƙaci gwamnati ta sake salon yaƙi da 'yan ta'adda. Ga rahoton da Hamid Muhammad ya aiko mana. jami'an tsaron Nijar biyar ne suka rasu biyar suka jikata biyu suka ɓace biyu bayan harin ta'addancin da aka kai wa ayar motocin jami'an tsaron a yankin Arlit da ke arewacin Nijar a cewar hukumomi a yankin. A cewar wasu bayanai tun farko ayiwa dakarun kwantan bauna ne kana daga baya 'yan bindigar suka auka wa jami'an tsaron dauke da manyan bindigogi lamarin da ya salwantar da rayukan jami'an tsaron tare da awon gaba da makamai da kiloluwan zinare da jami'an tsaron ke rakiya. Lamarin da ya faru ne a jiya Lahadi kuma tuni lamarin ya tayar da hankalin jama'a jama'a a yankin na Arlit. Kulbali Salisu yan ƙungiyar farar Fulani a Arlit. Wannan al'amari ne wanda bai da daɗi ko kaɗan. Saboda ni saboda yanda muke ga gwamnatin Nijar yana ta ba da ƙoƙari yana zuba makamai yana ba da duk abin da kamata Idan a samu wannan a dakile wannan tashin hankalin muna ganin kamar da sauran zomo kaba lalle da mu shi ne yau in ana irin wannan tashin hankalin a yau yayin da muka ga jama'a sun fito sai ce muka rabin garin arlit gaba ɗayan shi ya fito ya tafi wurin jana'iza tare da manyan hafsoshin sojawa na ƙasar sojan karfe goma da rabi eh, aka kammala jana'iza su wannan soja eh, jama'an guda biyar wanda karfe su ma a nasu bangare al'umma a Nijar na ganin lokaci yayi da za su sanya hannu a yakin da Nijar take yi da 'yan da kayar baya. Ya kamata irin shi a gama karhi da karhi in akwai labarun da za su taimaka ma iko saboda a ga haske na tahiya wanga abubuwa da ikon Allah mu bada shi. Ana son karin tsaro. Mutane sai su yi kokari su rika da goyon baya bisa kan denunciation kamar an an ga wani abu wanda ana shakkun shi ko wani wanda ana shakkun shi ba yarda da shi ba kenan yana da kyawo a yi denunciation. Duk wanda a cikin agadar ya da akwai insecurity amma jami'an so yan gari su kama musu malumai ma su yi nasu kokari a sa musu addu'a don su samu su yi aikin nasu yadda ya kamata tuni dai aka yi jana'izar jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a yayin harin karkashin jagorancin shugaban da'irar yankin arlit da magajin garin arlit da kuma manyan jami'an tsaro da kuma al'ummar yankin na arlit hamid mahmud murya amurka daga agadis jamhuriyar Nijar. a gaida hamid mahmud to har yanzu dai muna nan a jamhuriyar ta Nijar. 'Yan adawa a Majalisar Dokokin Ƙasar sun bayyana damuwa dangane da yadda bangaren rinjaye ke haddasa cikas ga tsarin sulhun da ke tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar. Lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a ƙarshen mako, inda masu rinjaye suka yi watsi da takarar da wani ɗan hamayya a yayin zaman sabanta kwamitin shugabancin majalisar. Wakilin muryar Amurka, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai. kundin tsarin mulkin niger ne ya wajabta sabunta kwamitin jagorancin majalisar mai mambobi goma sha biyar a kowace shekara in banda kakakinta da ke da wa'adin shekaru biyar sabili kenan wakilan al'ummar ta niger suka gudanar da zaɓe domin mutunta wannan tsari yayin da ake gabda shiga shekara ta uku da soma aikin majalisar wani honorable kallamu tari dan majalisa ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pnds tarayya mai mulkin nijar shugaban majalisa shi ke da wa'adi na shekara biyar sauran mamba na na buro shekara guda guda ne sai kwamishina su ma shekara guda guda ne gare su jiya an ka cika shekara da ya kamata wa'adi na a canza na duka mambar din biro sosai dai sakamakon kuri'ar ya yi nuni da cewa dukkan 'yan takara sha uku daga cikin sha hudu da suka shiga wannan zaɓe sun sami yardar majalisar yayin da aka yi watsi da takarar wani dan adawa umar hamidu cana kamar yadda kakakin majalisar sain umaru ya sanar 64, vua contre 95. Ya ce ƙuri'u 64 ne suka yi na'am yayin da ƙuri'u 95 suka juya baya sai ƙuri'u uku da suka ƙi yin zaɓe. Kasancewar ana lashe zaɓe ta hanyar ƙuri'u mafi rinjaye muna sanar da ku cewa Omar Hamidu Cana mai ƙuri'u 64 bai kai gaci ba saboda haka an yi watsi da takararsa. Ayant obtenu 64 voix et déclaré non élu au poste da sixième vice-président de l'Assemblée nationale. Da yake mai da martani akan matakin kin yarda da shigarsa kwamitin gudanarwar majalisar, Omar Hamidu Tana ya alakanta abin da akidar siyasar da ya zaba. Le PNDS Taraya a décidé de recaler ma candidature. Ça dit simplement que c'est eux qui décident maintenant ya ce jam'iyyar Rufendes tarayya ta ɗauki matakin watsi da takarata wato suna nufin suke da hurumin raba mukamai a kwamitin majalisa suke da zaɓi a kan wa ya kamata ya takara ba komai ne dalilin haka ba kowa ya sani dukkan waɗannan abubuwa suna da nasaba da yadda nake jajircewa akan matsayina na ɗan hamayya to amma faruwar wannan al'amari ya kara min kwarin gwiwar ci gaba da aikin da al'umma ta tura ni in yi a majalisa a matsayina na dan adawa wato zan ci gaba da yin tur da dukkan ayyukan sha da masu mulki ke tafkawa to sai dai kalla mutari na cewa magana ce ta raunin hulɗar da ke tsakanin omar chana da wasu 'yan majalisar na bangaren rinjaye a bisa la'akari da yadda wasu daga cikin su suka baiwa dan hamayyar kuri'u a yayin wannan zabe al'ada dai ta samu samu duk kowane lokaci an ka tashi tamburo ana samun jituwa duk wanda an ka ba da sunayensu don an kai zaɓe yawancin jama'a suna zaɓen su ina ganin zamantakewace ce da cana da sauran fitutuwa ita ce ina ganin ta yi kamari ba za a ce a farci kaza ba ne ko farci kaza ne sun ka na abu cikin dubite 166 61 sun ka zaɓe shi. Wannan shine karan farko a tarihi da 'yan majalisa ke fatali da tsarin sulhun da bangarorin siyasa suka shimfiɗa a majalisar wajen gudanar da zaben jagororinta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa da masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi karkuwa dan adam makonni uku da suka gabata mun kawo muku hirarrakin da muka yi ne da malam hamisu hamisu haruna malamin koyar da turanci a jami'ar alkalam da ke jihar katsina a lokacin wata ziyara da ya kai amurka a yau za mu kawo ƙarshen wannan hira da abokin aiki na sarfilu hashim ya yi da shi a lokacin lokacin wancan ziyara ta ƙasar amurka ga dai yadda hirar ta karasa tare da malam hamisu saboda wani lokacin za ka ga cewa ɗalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka faɗi ajinsa to kafin ma ka shiga ana ce ma an ka shiga ka faɗi ajinsa kaga an tsorata ka tun ma kafin ka je ga shiga wannan ɗaki na koyon karatunsa wannan kaga kana magana ne akan abin da ya shafi high institutions mm. ma'ana universities and colleges of education mm. wanda shi ma wannan babban al'amari ne da ya kamata mu malamai ko in ce mu ɗalibai hmm. mu canja tsarin yanayin mu. kada ka nuna ɗalibi cewa ba zai iya ba ko kada ka nuna ɗalibi cewa ai kwas ina yana da wahala duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa kwas yana da wahala so daga nan ka riga ka gama kilin moral ɗinsa ba wani abu da zai iya saboda kawai ya riga ya gama sanin cewa faduwa zai yi hmm. akwai abin da malaman ya abin nan malaman koyarwa suke cewa learning start from simple to complex from non to unknown wato daga babu komai zuwa a samu wani abu sannan kuma daga abu mai sauki zuwa mai wahala mm-hmm. so duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa ai wannan kwas din kwas ne mai sauki kuma ni din da kuka gani na zo ne don mu koya tare ɗalibi zai ji cewa eh tabbas shi ma yana cikin abin akwai abin da muke kira da suna inclusiveness ma'ana ya zamanto ka shigo da kowa cikin abin to yanzu kamar almasali da amurka ta kawo kunan ta zakulo ku daga afirka da sassan sauran duniya zuwa nan domin horar da ku ko kara juna sani game da yadda za ku koyar me za ka ɗauka yanzu idan ka koma gida ta wani hanya kake ganin zai yi tasiri idan ka kuma gida abin da ka koya anan ko ka gani anan za ka iya taimakawa duk da yake kai ɗaya ne ya kuma yi tasiri sosai a najeriya to alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya domin kusan shine makasudin duk koyo idan ka koya abu yana da bukata ka koyar da shi mm. so hanya ta farko da muka bi ko da nake so in gabatar shine yanzu a project din da muke muna son mu samar da wata manhaja wacce ake kiranta suna massive open online course kamar yadda akwai da mu wata manhaja ce wacce mutane duk yawansu za su iya shiganta manhajar ta waya ce kenan manhajar ta waya ce da ake downloading yawa da ake downloading hmm. so saboda haka muna so mai amfani da wannan dama kuma ba abu ne da yake cin data ba ko abu da yake daukan kuɗi ko sai ka registration is open kamar yadda muka ɗaba is massive because it accommodates hmm. mutane da yawa sannan kuma abu ne wanda yake a buɗe so wannan ɗaya daga cikin hanya ce da za mu amfani ta wajen wayar da kan su kansu malaman turancin akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen koyar da turanci yadda ya kamata na farko kenan abu na biyu muna da kudurin ko ina da kudurin gabatar da abin da ya shafi workshop wanda wancan kaga zai hada da ko ina a mm. faɗin najeriya amma idan kai magana workshop wani bangare ne na bangaren najeriya kadai mm. yawwa so kaga dukkanin wannan yana daga cikin amfanin intanet idan yanzu idan na ce workshop kaɗai zan yi iya mutanen watakila iya mutanen kano kaɗai zan iya amfanarwa hmm. ko iya mutanen katsina kadai za su iya amfana da suka zo wannan ko kuma iya su hmm. ma a jihar iya mutanen da suka zo su kadai za su iya amfana amma lokacin da ka bude abin ka mai da shi open ka samar da wata manhaja waɗanda mutane za su shigo to zai zamanto kowa zai amfana sannan a wannan project din ba wai iya Najeriya ne kadai za su yi ba domin group ne aka yi grouping ɗinmu sannan a group ɗin mu bakwai ne a cikin mu bakwai din nan akwai wanda yake daga Tanzania akwai wacce take daga Venezuela daga kasashe daban-daban daga Europe daga Asia so kaga wannan interaction yawa hmm. sannan wannan interaction din da za a samu tunda a cikin group din akwai abin da ake da suna discussion group wannan interaction din da za su samu malamai da za su samu especially mu daga bangaren Africa daga bangaren Nigeria muna da lack of exposure malaman ba su da exposure na gabatar da kansu yadda ya kamata su tattauna su gabatar da abin da suke da shi a kwantar. context su ma'ana a yanayin su su ma kuma su gaya musu abin da yake da su a wancan context ɗin nasu ta nan za a zamanto an haɗa kai kuma an ƙara samun bunƙasa na experience wanda insha wa ta'ala dama shi al'amari ne da idan ka koyar da malami to kamar ka koyar da al'umma ne domin shi hmm. wannan malamin shi zai koma ya koyar da ɗalibai shi zai ga canji a yanayin tsarin koyarwarsa sannan lokacin da malami ya samu canji a yanayin tsarin koyarwarsa ɗalibi zai ga canji a yanayin yadda yake koya sannan su kansu iyaye za a rage musu badin ma'ana za a rage musu nauyi nauyi in the sense that idan da suna ta fama da ɗalibi sai sun matsa masa ya karatu mm-hmm. yanzu da kansa ɗalibi idan ya koma gida yaron sun yi karatu saboda me ya ga canji a yanayin malami ya ga canji a yanayin koyarwarsa to shi ma zai ji cewa yana son ya ga cewa tabbas shine ya zo na ɗaya gana ta ta karshe da zan yi shine ina godiya ga jami'a ta wato alkalam university katsina gani da gudunmuwar da suke bani domin wannan al'amari ne wanda wasu ba su iya karɓarsa amma duk lokacin na zo musu da irin waɗannan abubuwan suna bani gudunmuwa sosai wajen ƙarfafa min gwiwa sannan da bani support ta bangarori daban-daban mm. yau goyon baya ta bangarori daban-daban domin shine yake bani iko har nake gabatar da abubuwan da nake son gabatar sannan babba mafi mahimmanci shine ina gabatar da godiyata ga embassy na amerika wanda yake abuja mm, ofishin jakadancin mm. amurka da fatima umar wanda su ita ce ta yi ta ƙoƙari wajen shigar da ni waɗannan abubuwa da suka shafi tsarin canja koyarwa sannan kuma da ita kanta ƙungiya amerika baki ɗaya muna godiya muna fatan allah ya saka da alkhairi kuma muna fatan za a ci gaba da ilmantar da al'umma kamar yadda aka saba domin al'umma ta fita daga cikin duhu na jahilci zuwa haske na ilimi masha allah mun gode ni ne da godiya. Masu sauraro a nan ne kuma hirar da muka yi da Malam Hamisu Hamisu malamin turanci a jami'ar kalam da ke jihar Katsina da kawo karshe sai baku na gaba inda za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin Sarfilu Hashim Gumal da kuma bakon namu Malam Hamisu Hamisu Haruna da kuma jami'ar da ta da umarnin shirin Julie Leathers Gresham babin girji furin ke cewa abuta lafiya sai wani makon. ba da ba kan ji marar ilimi. To yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Gambo Barau Fataskum. Kace zan yi kira ga 'yan kasuwarmu da su ji tsoron Allah wajen tsawalta wa al'umma. Wallahi wasu kasashen abin burgewa da zaran watan azumi na Ramadan ya kama rage kudin kayan su suke don wa al'umma. amma abin takaici a kasashenmu na afirka wasu 'yan kasuwar lokaci ne da suke karawa kayansu kuɗi saboda cin ƙazamar riba da fatan allah ubangiji ya gane musu irin wannan hali ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne baban dimaman mai cewa muna kira ga masu amfani da kafafen sadarwa musamman matasa ya kamata mu dinga wallafa abin alheri mu san cewa idan muka wallafa alheri muna da sakamako na alheri idan kuma muka wallafa sheri muna da sakamako na sheri allah ya sa mu gane amin to ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. madalla yanzu kuma ga nasiha kan falalar azumi albarkacin watan Ramadan. sunana zubairu abubakar limamin masallacin juma'a na kofar dumi gate masallacin zubairu na awam a bauchi to falalan watan azumin ramadana dai ba a ba bace ba wata ne mai albarka wanda allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani daga ciki daga baitul izza zuwa sama ta daya ya ajiye shi a gurin da kaɗan kaɗan kaɗan ana saukar saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru har zuwa shekara da uku aka zo aka saukar mana qur'ani ya shigo hannunmu a yanzu haka wanda muke shine littafinmu na addinin musulunci ga baki ɗaya. to alhamdulillah a cikin watan ramadan aka same shi bayan nan kuma a cikin watan azumin allah ya ba mu wani dare wanda dare ɗaya ne ya fi shekara ya fi wata dubu lailatul qadr khairu min alf shahrin bayan haka kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata ga gabaki ta an kasa shi kashi uku kashin farko daga ciki shine goma farko kenan akwai yardan allah goma na biyu gafaran allah goma na uku yantawa daga shiga wuta sunana muhammad alamin usman wannan baushi ni limamin masallaci ne na kafsu salawat na fadawan mada azumi ya da falala da yawa lallai a cikin azumi kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala yadda annabi kullum yake bayani za a kukkulle kofofin wuta gaba daya za a bude kofofin aljanna gaba daya saboda kofofin aljanna akwai kofar da za a bude tana tana kira cewa ina wanda suke so su shiga ina wanda suke so su shiga saboda haka idan wata ramadana ya shiga za a ga wanda ba sa kula da sallah ma za a ga sun an shiga masallaci balle wanda kullum suke kula da sallah saboda haka a yi kokari a raya wannan daren kuma da wannan da daddare a zamo kaman kaman annabawa da rana kuma a zamo kaman mala'iku to wanda ba sa cin abinci a yi kokari kuma a rinka sadaka saboda ana ninninka lada idan a wata ramadana ne idan in ba wata ramadana ba idan nafila ne kai idan sadaka ne kai an baka kamar lada goma in wata ramadana ninkawa za a maka sau goma saboda haka ninninka ayyukan alheri To ba sauraro iyakacin abin da ya sawaka kenan a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya masu azumi kuma a sha ruwa lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.